A ci gaba da shiri na musamman da muke gabatarwa kan abubuwa guda goma da ya kamata mutum ya sani game da Facebook yau za mu shiga kashi na hudu inda za mu bayyana wa mai sauraro yadda zai iya sanya wani abu kan Facebook daga shafin Twitter ba tare da ya buɗe Facebook ɗin ba. Idan kana da shafi a Facebook da Twitter kuma kana son rubuta wani labari ko saka wani hoto a dukkan shafukan guda biyu to amma kana gudun sai ka buɗe wannan ka saka sannan ka buɗe wancan ma ka saka to akwai hanyar kauce ma haka za ka iya sanya labari ko hoto kan shafin ka na twitter kuma ya fito a shafin ka na facebook ba tare da sai ka buɗe facebook ɗin ka sanya ba ga yadda ake yi abinda mutum zai da farko shine ya shiga shafinsa na twitter akan kwamfuta Idan da waya mutum ke amfani, to ana iya buɗe Twitter ɗin a cikin browser ko kuma manhajar buɗe intanet sai mutum ya duba ƙasa inda aka ce go to desktop site ko kuma go to full site. To idan aka buɗe Twitter ɗin ta wannan hanya, sai a matsa inda hoton mutum yake na shafin, wato profile image ko kuma profile picture a turance. A can gefen dama, a saman wannan shafin to idan ya buɗe maka wato abubuwan da za ka iya zaɓa kuma to sai ka matsa inda aka rubuta settings sai ka duba a ƙasa a gefen hagu na shafin da ya buɗe ka je ƙasa ka matsa inda aka rubuta apps to a shafin da zai buɗe maka kuma bayan ka matsa apps ɗin sai ka matsa inda aka rubuta connect to facebook daga nan za ka ga wani shafi ƙarami ya buɗe a tsakiyar kwamfutar yana neman ka sanya bayanin da kake amfani da shi wajen shiga Facebook, wato suna ko adireshin email da kuma mabudin shiga ko kuma password. Sai ka rubuta a nan sannan ka matsa inda aka rubuta OK. To, daga nan sai ka zaɓi waɗanda kake son su riƙa ganin abubuwan da kake sanyawa a kan Facebook ɗin naka, kamar dai yadda kake idan ka shiga Facebook ɗin ne kai tsaye. sannan sai ka matsa oke shi kenan ka gama daga wannan lokaci duk abin da ka rubuta a shafinka na twitter zai bayyana a shafinka na facebook wato dai ka samu ka iya tauna taura biyu kenan a lokaci guda. A kashi na biyar da ke tafe za mu bayyana muku yadda mutum zai iya kofi na dukkan abin da ya taɓa sanyawa kan shafinsa na Facebook ko da shekaru aru-aru da suka shige ne.